Babban alkaliyan Ghana, Georgina Theodora Wood, ta ci gaba da tabbatar wa al'umman Ghana da mara da hukumar ta ta yi wurin tunkarar kararrakin zaɓe. It is a constitutional responsibility to which, as faithful arbiters, we have pledged our instinctive loyalty. Ta ce wani babban alhaki ne da dokar ƙasar nan ta ɗora mana a wuya. a matsayin mu na masu shiga tsakani da adalci muna ci gaba da tabbatar da aniyarmu na yin aiki tsakani da Allah kuma mun himmantu wurin aikin shari'a tare da yi wa al'umman gana alkawari a lokacin da muka yi rantsuwar kama aiki za mu yi gaskiya wurin warware kalubaloli don kiyaye demokradiyyar kasar. The potentials of legal disputes arising before, during or after the election day proper are real. When they do occur, where they cannot with best of intentions ta ce tana yiwuwa a samu rashin fahimta kafin zaɓe da lokacin zaɓe har ma da bayan zaɓen idan ko hakan ta taso ba a samu yadda ake so ba to muna kyautata zaton kotunan mu za su magance wa'annan al'amuran babban alƙaliyar ghana georgina wood take jawabi a wurin ƙaddamar da takardun tsarin shari'a akan ƙararraki da suka shafi zaɓe na tuntubi babban limamin 'yan sandan ghana na ƙasa dsp imam hussein kowane irin shiri hukumar 'yan sanda take yi wa zaɓen ranar bakwai ga watan disamban sai ya ce abinda shugaban 'yan sanda ya lura shine wannan lamari akwai stakeholders shine wa'anda su ma za su faɗi a ji kuma suna da nasu rawa da za su taka a cikin wannan muhimmanci saboda a daddale a samu zaman lafiya akan haka ne an ka yi zama da a organizations daban-daban shine inspector general of police ya yi zama da christian council of ghana da sauransu shine mun ka sadu da da national chief imam sa'annan kuma da sauran limamai na kamar ali suna da sauransu manufan wannan zama shine ya za mu yi zaman lafiya Daga ku da yake ku aikin tsaro ne aikin ku, kuna da wani labari kamar za a iya samun wata tarzoma a wannan zaɓe ko kuma a'a irin da fargaba ne da aka saba gani a kowace zaɓe. ku. A hakikatan da yake eh, lamari ne na sha ne na security kowane lokaci kana dirasa ne abin da ya wuce da kuma abin da kake tawakkuli kuma za ya zo ka fahimce ni ko kana tawakkuli zai yiwu a yi kaza sai ka yi shirinta wani ko babu cewa a lalle wa'annan sun zauna ga abin da za a yi ko ko wa'annan sun zauna ga abin da za a yi idan kowane la ko mun samu wani labari ga wannan abin da za su yi za mu riga su ne mu kame su amma abin da muke yi ne saboda mu kiyaye mu 'yan sanda da kuma su mutane mu mu da su gaba da mu yadda za mu kiyaye saboda ma kawawa ta fitina ta faso a angwannin nan samu wancan ita ga tasa shi ma ila da baya wannan ita ga tasa shi ma ila da baya ni ma in tagatawa sannan ila